Eh, murnan mutan gane ma da tabi'an mutan gane masu tsoro ne saboda shi jiya ma aka ba ɗan hutu ba ne amma shagonni da yawa ba su bude bayan aiki ba su ba yawan gama ina saye wani wuri aka ina interview ne na dan caji yi magana da kai titunan mukan da muka san su yau da kullum eh, da mutuna da yawan wannan ba ka gani aka mu masu tsoro ne sai ka samu wani mutane dan kirgaku goma goma sha biyar ashirin sun fito dai suna iko kamar sun lashe zaɓe to gaskiya akwai tension amma mutan gane kowane lokaci ko ya tension yake yana da wuya ka samu an jiba mutum ciwo ko an yi kisa saboda shi muna ashirin international community eh, da yake da stakes in this election are very high saboda shi matsaloli aka ke kalubalanta mun amma na ga da ikon Allah za mu magance mu fahimci juna. Ya za a ce zaben taka? an samu an yi cikin natsuwa kamar yadda kuka ta kamfe wani lokaci can kafin fara zaben? Jiya kuma alhamdulillah wani abu bai hafku ba wani bai ji ciwo ba ka kuma ba yake son wani ba.